tun farko ma dai hukumar zabe INEC ta ma musanta rahotannin da wasu ke yadawa a jihar ne na cewa an sake daga zaben batun da ta ce ba haka zance ma yake ba inda ma kwamishinan hukumar zaben ta INEC a jihar Adama Barisa Kasim gaidan ya ce za a gudanar zaben ne ma a rumfuna 44 a kananan hukumomi kusan 14 na jihar Adamawan insha Allah rumfuna 44 ne wato a cikin World War 29 World War 29 din kuma suna cikin local government goma sha hudu insha Allah kuma duk tsari an riga an yi an tura ma'aikata duka an je field yanzu insha Allah karfe takwas za a yi zaɓe kuma tsari da muka yi ne ba za mu kuma kawo matsala a makarantu da suke makaranta ba mun ce idan makaranta ana makaranta a irin fa a waje saboda yaran makaranta makara ana su yi makaranta wannan tsarin mun riga mun gama kuma da kuma to ya kome hukumar zaben za ta ce game da korafin da jami'ar APC da ke mulki a jiya ta na cewa ba tuntube ta ba kafin a saka yau alhamis domin gudanar da wannan karshen zaben har ila yau ga kwamishinan hukumar zaben Kasim Ganaga Dam ita hurumin sa ranar zaɓe hakki ne na INEC wanda dokan ƙasa kundin tsarin mulki ba da da kuma dokokin zaɓe suka ba wa inec kuma shi aka aiki da shi kuma aka sa ranar zaɓe kuma dama ka'ida ne kowa da kowa ya san cewa wannan zaɓe da za a yi sha'allahu ya kamata ne ma a ce an gama kwana 23 na wata wanda ya wuce wato zaɓe ne wanda kotu ta dakatar da shi to an sa maka handbrake kuma ka roƙi Allah Allah ya sa kuma kotu ta sokar da handbrake ta ce ka ci gaba kuma sai ka sake koma baya ka fara sabo kawo yanzu tuni karin jami'an tsaron da aka turo domin wannan zaɓe suka iso da suka hada da 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma jami'an tsaron farin kata dss wanda aka turo daga wasu jihohi domin su sa ido inda sabon kwamishinan 'yan sanda a jihar aa madaki ya ku tabbatar da cewa za a kan rayuka da kuma dukiya muna wani nasu cewa zaɓe cin zaɓe daga wajen allah ne kuma shugabanci daga wajen allah ne wanda allah ya kaddara cewa zai ci zaɓe zai ci zaɓe wanda bai ci ba kuma sai hakura so a yanzu haka adamawa dai muna appeal muna musu appeal cewa kowa ya zo ya jefa shi a cikin lumana ba wani zai zai takura musu ba ba ma expecting any togri a adamawa state wanda bai ji gargadin da kuke bafa wani mataki aka dauka kansa wanda bai ji gargadin da muke basu ba electoral law provision electoral law is very clear on electoral offenses wanda ya yi doka dole ne zai mu da arrest a gabatar da shi gaban hukuma za da ko gudanar da wannan zaben ne yayin da ma ke sa ran cewa a gobe juma'a ne za a yanke hukunci a shari'ar da jami'ar MRDD ta shigar a gaban wata kotu a jihar inda take zargin cewa ba saka tambari ko kuma alamar jami'ar ba wato logo a takardar kada kuri'a yayin da ita ko a bangaren ta hukumar zabe INEC ke ma cewa jami'ar ta MRDD ba ta cika ka'idan tsaye da ɗan takara ba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya